ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم والرسول الأمين الأمي وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله عباد الله كما وصاكم الله تعالى بذلك واعتبروا بتقلبات الليل والنهار ولا تكونوا من الغافلين قال جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فإن في مراعاة كل هذه التقلبات إدراكا وتعرضا لكم لنفحات ربكم إنكم عباد الله تستقبلون موسما موسما عظيما وزمنا فاضلا العمل المفضول فيها يكون فاضلا والعمل الفاضل فيها يكون أكثر فضلا وأكثر زكاة ألا وهذه الأيام التي تستقبلونها هي أيام العشر من ذي الحجة الأيام التي أقسم الله تعالى بها وفيها يوم يباهي الله به ملائكته وهو يوم عرفة وهو وفيها وفيها يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة هذه الأيام عباد الله هي أفضل أيام السنة على الإطلاق كل يوم كل يوم فيها أفضل من, أفضل من كل يوم في من غيرها والجمعة فيها أفضل من الجمعة في غيرها وفي هذا العام إن شاء الله ستشهدون جمعتين في هذه الأيام الفاضلة الجمعة الأولى إما اليوم الثاني من الشهر أو اليوم الثالث والجمعة الثانية إما يوم التاسع وهو يوم عرفة وإما يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر على حسب ما ت... على حسب تراءي الهلال أقسم الله تعالى بهذه الليالي بهذه الأيام قال جل وعلا والفجر وليال عشر قال عبد الله بن عباس الأيام العشر هي العشر ذي الحجة كذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال والشفع والوتر قال جابر الشق والوتر يوم الحج يوم النحر ويوم عرفة وكلها من أيام الأشر من ذي الحجة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام حتى يشمر المسلمين حتى يشمر يشمر المسلمون عن ساعد الجد في إيقاء الأعمال فيها لأن المقصود بالأزمان الفاضلة أن يوقع العبد المسلم الأعمال الفاضلة فيها رغبة في ثواب الله تعالى ورغبة في الخير والزكاة قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه قال حدثنا محمد بن عرعر عن شعبة عن, عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل وفي رواية أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني العشر من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا حديث مشهور انفرد البخاري بإخراجه وهو حديث صحيح ويشهد له حديث غيره غير ابن عباس من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص روى مثل هذا الحديث ومنهم جابر بن عبد الله ومنهم أبو هريرة ومنهم عبد الله بن عمر رواه بزيادة وهي فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فهذه الأيام العشر ذي الحجة على قول جمع من العلماء هي الأيام المعلومات التي أمر الله تعالى بالذكر فيها قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال ابن عباس هذه الأيام المعلومات هي, هي الأيام العشر من ذي الحجة ويشهد له القرآن فإن, ذا فإن الله ذكر بعدها إلقاء التفث وإيفاء النذر والطواف بالبيت وهو طواف يوم النحر طواف الإفاضة فدل على أن هذه الأيام المعلومات هي التي قبل طواف الإفاضة وأما الأيام المعدودات فهي التي تأتي بعدها وهي أيام التشريق قال أبو موسى الأشعري في خطبة ألقاها يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر وهذا يوم الحج الأكبر وقبله أيام وقبله الأيام المعلومات وبعده وبعده الأيام المعدودات وهي أيام التشريق فأكثروا فيهن من الدعاء فإن الدعاء فيهن لا يرد فإن الدعاء فيهن لا يرد وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على الأعمال الصالحة في هذه الأيام فإن في هذه الأيام كل العمل فيها أفضل من العمل في غيره هل حتى العمل المفضول يكون فاضلا ببركة هذا الزمان المبارك الكريم الزكي قال الإمام البخاري كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان في يخرجان إذا طلع هلال ذي الحجة إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس ويكبر الناس بتكبيرهم ومن أجل ذلك اختار هذا هذه ومن أجل ذلك ذهب الإمام البخاري إلى سنية هذا العمل وإن كان يخالف بعض العلماء فالسنة أحق, فالسنة أحق بالتأسي بها وقد كان هذا من دأب السلف كان هذا من دأب السلف قال أحد التابعين رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا إذا دخل العشر إذا دخل العشر من ذي الحجة يكبرون يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن الأعمال الفاضلة التي تستحب في هذه الأيام صيامها فقد روى هنيدة وهو مذكور في إداد الصحابة عن أمه وهي أيضا مذكورة من الصحابيات عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع إيه- إيه- إيه- كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول الاثنين منه والخميس أخرجه النسائي وأبو داود وهو حديث مختلف فيه وقد صححه جمع من العلماء منهم حافظ هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد دل على هذا الحديث حديث ابن عباس دل على صحة صيام هذه الأيام حديث ابن عباس ولا يعارض هذا ما روي عن عائشة أنها ما رأت النبي صل... النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط فإن المخبت مقدم على النادي فعليكم عباد الله بإيقاء الأعمال الصالحة في هذه الأيام وتعرضوا لنفحات ربكم كان سعيد بن جبير وهو راوي حديث ابن عباس عنه إذا دخل هذه الأيام اجتهد ما لا يجتهد في غيرها وكان يحيي ليله ونهاره وكان يقول كانوا لا يطفئون المصابيح في هذه الليالي ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحظوظين وأن يجعلنا من المباركين وممن تعرضوا لنفحات ربهم وأن يجعلنا من المقبولين إنه ولي ذلك والقادر, والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إقوى مسلمين جزء الله kamar yadda Allah ya mana wasiya da jin tsoronsa sannan mu rinka la'akari da kula da lura da jujjuyawa dare da rana da idayar kwanakin wata domin kada mu kasance cikin marafkana wanda lokacin masu falala za su zo su wuce alhali ba su san albarkar da ke cikinsu ba domin yana daga cikin yana daga cikin wato sifar bayan allah nagari wanda suke la'akari da jujjuyawa da tafiyar rana da wata domin wato son su ambaci Allah kuma su nuna godiya gare shi Allah ta'ala ya ce shi ne ya sanya dare da rana su zamanto masu maye ma juna ga duk wanda yake son ya ambaci Allah da duk wanda yake so ya yi godiya gare shi muna fuskantar ranaku masu albarka ranaku masu girma waɗanda aiki wanda yake koma baya yana zamanto fiyayyen aiki aiki wanda yake mai girma mai falala yana samun ƙarin falala da tsarki a wajen Allah jalla wa'ala waɗannan kwanaki su ne kwanakin goma na zulhijja wanda Allah ya yi rantsuwa da su a cikin suratul fajr ya ce na rantse da alfijir kuma na rantse da zarare guda goma an ruweto daga abdullahi dan abbas da jabir ɗan abdullahi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun fassara cewar kwanakin goma nan da Allah ya rantsuwa da su su ne kwanakin goma na zulhijja waɗannan ranaku za su fara in ma ranar laraba wa in ma ranar alhamis hasabin yadda aka ga wata kowace rana a cikinta ta fi kowace rana a cikin wato kwatankwaciyarta a cikin shekara ranar juma'a a cikin waɗannan kwanaki ta fi ranar juma'a a cikin sauran kwanakin shekara baki ɗaya Allah ya yi mana arziki wannan shekarar za mu wannan shekarar za a samu juma'a har guda biyu a cikin waɗannan kwanaki ba duk shekara ne ake samun haka ba ranar biyu ga watan zulhijja ko uku ga wata zai zamanto juma'a haka zalika ranar tara ga watan zulhijja ko goma ga wata zai zamanto ranar juma'a saboda ta ala ayi halin za a samu arzikin juma'a biyu a cikin waɗannan ranaku masu falala masu girma a wajen Allah jalla wa'ala amfanin sanin waɗannan ranaku kamar yadda aya ta nuna shi ne domin mai son ya ambaci Allah ya ambaci Allah a lokacin mai son ya yi godiya ga Allah ya yi godiya ga Allah waɗannan kwanaki su ne kwanaki da Allah ya ce a ambaci Allah a cikinsu yayin da yake ambato ayoyin umarni da yin hajji wanda ake ce musu al'ayyamul ma'alumat haka nan yake a wajen sahabbai kamar su abdullahi ɗan abbas da abu musar ash'ari da kuma manya-manyan malaman tabi'ai malaman tabi'an basura da malaman tabi'an malaman tabi'an basara da malaman tabi'ai na kufa duk sun tafi akan cewar al'ayyamul ma'alumat su ne kwanaki goma nan abu musar ash'ari ya yi hudu ba ranar babbar sallah ya ce wannan ita ce ranar idi babba ranar hajji babba kafinta kwanaki goma kwanaki tara kafinta kafin wannan rana su ne kwanaki sanannu sannan kwanaki uku bayan wannan rana su ne kwanaki ididdigaggu wato ayyamun tashiri ya ce addu'a a cikinsu addu'a a cikin wannan kwanaki ba a raddinta ba a mayar da ita saboda haka ku yawaita ambaton Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Abdullahi ɗan Abbas ya ruwaito ce babu waɗansu ranaku da aiki na alheri aiki na gari ya fi falala a wata riwayar ya fi soyuwa wajen Allah irin waɗannan kwanaki goma na Zulhijja sahabbai suka ce hatta jihadi a tafarkin Allah ya rasu rasulullah ce hatta jihadi a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa sannan ya sadaukar da du ya dawo ba dukiyar bari wato ya yi jihadin da ya fi komai shine jihadin da ya cike zuwa mutuwar shahada jihadi shi ya fi komai aiki domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira wani aiki ne ya fi a wajen Allah ya ce imani da Allah da manzansa ya ce sannan wanne ya ce sannan jihadi a tafarkin Allah ya ce sannan wanne ya ce sannan hajji na nagarta to ga shi hajji na nagarta ana yin sa a cikin waɗannan kwanakin amma an ƙaddamar da jihadi a kansa to sai a cikin waɗannan sai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisi na Abdullahi ɗan Abbas wanda ya yi aiki na gari a cikin kwanakin baki daya wanda daga cikin su hadda hajji ko ma bai sami yin hajjin ba to ba wanda zai fi shi sai wanda ya yi jihadin da ya fi kowane jihadi jihadi shine jihadin da ya cike da shahada wani ya nuna mana muhimmancin waɗannan ranaku a hadisin abdullahi dan umar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu a cikin waɗannan ranakun da yawaita yin tasbihi da tahmidi da takbir da tahlil wato subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace ku yawaita su a cikin waɗannan ranaku dan haka aka ruwaito cewar yin kabbarori daga zara an ga watan dhulhijja ake yin kabbara abu huraira da abdullahi ibn umar kamar yadda bukhari ya ruwaito idan watan dhulhijja ya shiga suna tashi takanas za su shiga kasuwa ba don su yi ciniki ba ba don su sai komai ba sai don su rinka yawo titi-titi na kasuwa suna kabbara mutane suna yin kabbara da kabbararsu domin albarkar da ke cikin waɗannan ranaku saboda a gode ma Allah kan wannan falala da ya yi mana kamar yadda muke gode ma Allah da falalar watan azumi da falalar lailatul qadr a ƙarshen a lokacin da watan ramadan ya fita muna kabbara yayin da za a je sallar idi da lokacin da ake sallar idi haka Allah ya soyar mana da yin kabbara a cikin waɗannan kwanaki a kan ni'imar da ya yi mana na shiryar da mu ya zuwa ga addinin musulunci da kuma ni'imomi na duniya wanda daga ciki har da dabbobi da ya hore mana muke hawansu sannan muke kuma mu yi ibadar layya da su mu ci nama mu gode ma Allah mu ambaci sunan Allah don haka aka so waɗannan ranaku a yawaita su da tuna Allah a titi-titi kuma a ɗaukaka murya da haka wannan sunna ne da haka aka ruwaito daga ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin almajiran tabi'ai ya ce na ga sa'id ibn jubair da abdurrahman ibn abi laila da mujahid waɗannan duk almajiran sahabbai ne ya ce na gansu idan watan durhijja ya shiga sai na ji su suna ɗaukaka murya suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd amfani daga cikin hikimar ɗaukaka murya don wanda ya rafkana ya faɗaka ya gane an shigo lokaci na daban an shigo lokaci mai tsada lokaci mai alfarma kada mi sake bayan Allah domin a cikin irin waɗannan lokuta Allah ya sa bawa ya dace da lutufi da rahama da kallo na Allah na rahama wanda zai sa shi ya samu arziki da ba zai taɓe ba har abada saboda haka kada mu kaskanta abinda Allah ya girmama kada mu tozarta abinda Allah ya kimanta shi daga cikin ayyukan da ake so a yi a waɗannan kwanaki akwai azumi domin azumi yana daga cikin al'amalus salih aiki nagari don haka yinsu yinsa a cikin waɗannan kwanaki shi ma ya shiga cikin wannan hadisi na ibn Abba, to ballantana kuma ma an ruwaito hadisi daga ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumin kwana taran hijja domin ranar ranar goma ba a azumi domin ranar sallah ce amma kwanaki tara ya kasance yana azumtar su ya kasance yana azumin ranar ashura ya kasance yana azumin kwana uku a kowane wata litinin ta farko da kuma alhamis wannan ya ƙarfafa mana abinda hadisan abdullahi dan abbas ya koyar da mu na yin aiki na gari a cikin waɗannan ranaku an ruwaito daga ɗaya daga cikin malaman musulunci yana cewa yana daga cikin sirrin falalar waɗannan kwanaki cewa dukkan shika-shikan musulunci sun shiga cikinsu ayyukan shika-shikan musulunci ana yi a cikin waɗannan kwanaki ana sallah ana azumi ana sadaka ta yin layya sannan kuma ana ibadar hajji shikan musulunci ga baki ɗaya sun shiga cikin waɗannan kwanaki babu waɗansu kwanaki da suke da wannan miza sai waɗannan kwanaki kuma wannan miza ba ta keɓanta da wanda kawai yake hajji a ƙasa mai tsarki ya tafi ƙasa mai tsarki yake hajji ba falalar ga duk bayan ga duk al'ummar manzo ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu yawaita ayyukan alkhairi mu guji saba ma Allah a cikin lokacai masu alfarma lokacin masu tsada a wajen Allah masu girma sannan yan uwa mu kula da amanar da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mana a wannan gaba yana da muhimmanci janyo hankalin jama'a akan kula da amanar yara Allah ya sanya zurriya babban ni'ima a gare mu annabawan Allah addu'a suka rinka yi Allah ya ba su zurriya kyakkyawa zurriya mai sarki inda akwai wani abu wanda yake mai muhimmanci annabawa za su neme shi da suka yi addu'a kan Allah ya ba su zuriya ya nuna mana falalar zuriya amma Allah ya ba sai ka ji Allah ya yi mana wannan ni'ima da annabawa suka rinka roƙon Allah kan ya ba su amma sai ka ga yawa yawan mummun tozarta ta wannan tozarta ni'ima ta zuriya musamman tana bayyana ta fuskoki masu yawa mafi haɗari daga cikin wannan shine barin yara suna galu daya har miyagun mutane su cuce su su afkar da cuta a gare su jama'a duk kuna da labarin abinda jami'an 'yan sanda suka sanar a cikin kwana goma sha hudu na wannan watan da ya wuce na watan da ya wuce na turawa kyasa-kyasai na fyaɗe da aka yi makananan yara maza da mata ya kai 35 a cikin wannan garin garin da ake kiran sallah ake sallar jam'i ake addini ake aure ba wai kowa ya abin da ya ga dama ba waɗansu masu toshewar basira sai su sanya laifin akan mata wai mata ne ba sa sutifce jikinsu suna tafiya rabi tsirara a gari tsiraicin da ake a kano ya fi tsiraicin da ake a abuja ko ya kai tsirecin da ake a Legas ko tsirecin da ake yi a bendin amma mai yasa muka fi su wannan ba wani abu ne illa mun tozarta amanan iyaye sun tozarta yara mata suna gida sai kallon talabijin sai shaye-shaye su kwana su wuni suna bacci ba su san inda su suke zuwa ta yaya za a yi waɗanda ba musulmi ba su fi mu ganin kimar yara a ƙasashen kafirai yaro wanda yake bai kai shekara bakwai ba idan aka gan shi yana tafiya shi shi kaɗai hukuma za ta kwace yaron ta danƙa shi a wajen waɗansu waɗanda su ne za su kula da shi domin ya nuna uban ya cozarta amana domin Allah ya sanya waɗannan amana a hannunmu mun tozarta amanar amma ba abin da yake faruwa a gare mu ba mu damu da wannan ba daga kafirai sun yi hukunci akan wanda ya cozarta amanar yara domin amanar yaro ta fi amanar kudi ba wanda zai ajiye kudinsa akan titi kowa ya zo yana wucewa ya abin da ya ga dama da shi amma yanzu yara sai a kyale su suna galu daya ga miyagun mutane masu sace-sacen yara duk sati sai ka ji labarin cewar in ma an sace yaro wa in ma an kama wani yana ƙoƙarin sace yaro saboda miyagun bokaye da masu zuwa wajensu domin masu zuwa wajensu su ne suka sa kasuwarsu take ci kuma wannan bokaye in su ne suke kawo mana barna don hatta shaye-shayen da matan aure suke yi da yawa tashin hankalin zama zama da kishiya ta je ta yi mata sihiri ta hana ta jin daɗin zama tare da mijinta ta hana ta rayuwa tare da mijinta rayuwar aure ne ɗaggiya wanda zai sa ta shiga cikin wata hanya saboda rashin imani da rashin tarbiyya ita kuma ta je tana shaye-shaye don da haka ne take ganin za ta samu sanyayawa a cikin zuciyarta wanda kuma ba zai kawo mata sanyayawa ba sai dai ya tozarta ta ta tozarta amanar da Allah ya bata ta tozarta rayuwarta ya zama to mutuwa ya fi mata bisa rayuwa a cikin wannan hali mun sha kira akan wannan mimbari kan lallai a tashi tsaye a kan yaƙi da bokanci da tsaki domin ɓarnar da suke kawo a cikin al'ummar ba kaɗan ba ne hatta wannan abin da yake faruwa na halin da yara suke shiga ciki da tozarta su da fyaɗe da ake ma mu sai ka same shi yana da alaƙa da wannan gurɓacewar aƙida da aka mu dawo mu inganta mu sannan mu kula da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana kuma lallai gwamnati sai ta shiga cikin wannan al'amari ba zai yiwu ba ana wannan maganar ana sharewa ana cewa ba a yi har ma ana inkarin ba a so a rinka faɗa gaskiya ne Allah baya san a yada alfasha a cikin al'umma amma yayin da barna ta zamanto ta yadu dole a santa idan ana kokarin a rufe ta a nuna kan cewa baka ta faru ba ko ba a shirin ɗaukar wani mataki a kai ana kokarin a yi doka Eh, eh, wadda za ta tsare haƙƙin yara ta tsare mutuncinsu bisa koyarwar addinin musulunci amma waɗansu sun ɗauka abin son zuciya ne ko 'yan zagin yahudawa ne idan ba yahude ya yi abin da ya dace da addini mu za mu idan ba yahude ya yi ne ko kadan addinin mu ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi bai ki fi wa waladi mace mai kula ce mai an ɗora mata amana ta kula da gidar mijinta da 'ya'yansa in ta tozarta wannan amanar za a tambaye ta idan aka yi doka wanda yake duk yaron da aka ga an tozarta shi za a ɗauki mataki a kansa wannan ba shi ne zai hana mutane su shiga tetiri su ba kuma gina usman ai halifan musulunci ne Shi ya yace Allah yana kawar da barna ta hanyar karfin mulki irin yadda bai kawar da ita ba ta hanyar wa'azi ba wa'azi ne kawai zai gyara al'umma domin akwai waɗanda komai wa'azin da ake yi zuciyarsu ta take kashi ba za su ba sai ƙarfin mulki kuma tun da akwai mulki dole ne a ɗauki mataki duk al'ummar da bata kula da 'ya'yanta ba bata kula da 'ya'yanta ba ba ta da gobe mai kyau yana daga cikin tozarta al'umma da ake yi rashin kula da ilimin yara ana bari yara suna ta gararan ba muna da yara 'yan firamare mutum miliyan 2,700 suna makarantun firamare na gwamnati ba abinda suke sani har su gama shekara bakwai suna zuwa firamare ko sunansu ba su iya rubutawa me waɗannan za su zamanto gobe miliyan waɗannan za su miliyan 2,700 a jihar kano kawai 'ya'yan musulmi ne amma mun tozarta su jama'a lallai mu tashi bi bakin ko koyaushe mukan zauna a cikin irin waɗannan mu faɗi abin da gwamnati ya kamata ta yi ya kamata gwamnati ta yi ya kamata gwamnati ta yi muna mantawa da abin da mu ya kamata mu ƙa'idar malamai shi ne almaisu lahis ƙoƙobin masu abin da yake mai sauƙi ya faɗuwa da abin da yake mai wahala abin da za ka iya ba uzuri ba ne ka bar shi saboda kana hango abin da ba za ka iya ba ka ce ai ba ai kaza ba ai ba ai kaza ba ai ba ai kaza ba kai kai fa wanda kike akan ka kai kai mu duba abin da zamu iya na haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya dora mana ni su kuma wanda Allah ya ba su haƙi mu gaya musu in sun yi sun tsira in ba su ba za su haɗu da hisabi wajen Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آتنا في أبداننا اللهم آتنا في أسماعنا اللهم آتنا في أبصارنا اللهم آتنا في أولادنا اللهم آتنا في أهالينا اللهم آتنا في ديننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا مشامخنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نبتال من تحتنا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يا حمد الله